so daga farkon farin farko shugaban kasa bai kamata a ce kana da shugaban hukumar leƙen asiri ta cikin gida sss dan katsina sannan ka ƙara ɗauko shugaban hukumar leƙen asiri ta waje ta nia ka ɗauko dan katsina ina ga wato akwai abin da ake cewa dangerous precedence babban editan jaridar yanar gizo ta daily nigerian kenan jafar jafar ke korafi dangane da ɗaya ɗan gwamnatin shugaba muhammadu buhari inda ake zargin bata cika yin la'akari da cancanta ba. A baya dai naɗin da aka yi wa Ahmed Rufai Abubakar a matsayin darakta janar na hukumar tsaro ta NIA na ci gaba da shan suka hatta daga bangaren magoya bayan shugaba Buhari irin su kwararren dan kwadago Comrade Isa Tijjani. Shugaba Buhari namu ne amma ba zai hana kuma idan mun ga abin da aka yi ba daidai ba mu fito mu faɗi shi. a gwamnatin da take gadara da maganar tsari da tabbatar da gaskiya a ce an samu mutumin da ya rubuta jarabawa na neman zama darakta sau biyu ya faɗi ka zo ka ɗauko shi jarabawa ba kuma ya zo ya samu bagas ya zauna a kai ana son a tabbatar da inganci a wannan aiki ko mutumin da ake zargi a ce a ba dan Najeriya ba shi wannan mukami yana da sarkakiya darakta general ne na wanda zai kare yancin Najeriya a harkar gaba ɗaya embassies din da ke duniya idan ka ɗora mutumin da yake da ayar tambaya to fa ka sani komai ne zai iya faruwa a ƙasa amma duba da shugaba Buhari ƙwararre ne a sha'anin tsaro kana gwada kyalla ya san abin da ku ku sani to in akwai abin da bamu sani ba sai a fito a faɗa idan aka yi garaje aka bari wasu suka zo suka ruɗa gwamnatin Buhari nan kamar yadda muke gani yanzu gobe ina za su kai mu To ko yanzu menene abin yi? Eh, Jafar Jafar ya ce akwai mafita. Ya kamata a shugaban kasa ya tsayar da wannan abin ya bi abin da ya dace. An bi mai dokar aikin ta ce abin da kwamitin baba ganakin Gibe suka aiwatar suka ce ya kamata a ce wanda ya fi kowa matsayi a hukumar shi aka ɗauko ci gaba saboda yanayin aikin hukumar ma'aikacin gwamnati yawanci in kana ka masa mutum bare daga waje balle irin wannan hukuma bai kamata a ce an saka wanda kowa ya san shi irin ana ta cece ku ce akan kasancewarsa ba. Ko wani martani gwamnatin za ta mayar ga ministan matasa da wasannin Najeriya a barista Solomon Dalon. Menene tarihi yanzu aka fara irin wannan Obasanjo fa yi shekara takwas yana mulki a kasan nan dukka kusosin jami'an tsaro waɗanda suke mulkin kirista ne. Wancan lokacin ba a ce gwamnati ta yamma ba sai yanzu. To amma barista masu wannan korafin suna sun ɗauki misali cewar ka duba manya-manyan hukumar tsaro guda biyu a Najeriya hukumar DSS da a mutane ba 'yan jihar su. A nawa gani zai kamance tunda an cire bayarbe a mayar da bayarbe kamar yadda Najeriya halin Najeriya take. Amma shi shugaban kasa wanda yake da ikon naɗi ya dube wa zai iya rike mishi wannan wurin. a Hassan mai na kaina muyar Amurka daga Abuja, Najeriya.